da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin 28 ga watan Disamba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka saba a kan mitoci 25 da 26 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Gwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. matsalar mutuwar aure dai batu ne wanda za a daɗe ana magana a kai wanda kuma malamai da masana ilimin zamantakewa za su daɗe suna tattaunawa a kai da nufin gano bakin zaren kuma yanzu haka ma ana ta ƙoƙarin gano hanyoyin da za su kawo fahimtar juna da ƙarfafa danƙon soyayya da ƙauna amma abin ya ci tura ko me dalili da yawan gaskiya akwai lamuran da ba tsawa baki sun shigo mana wanda mu ba al'adunmu ba ne ba su ma kama da mu ba to amma an ba su kara zube misali yanzu kamar shi anan aure in ka cire zaman fatiha a zauna a tofa a shafa komai an barewa mata da gaske gano bakin zare bakin zare <laughs> abin ya ci tura abin ya ci tura <laughs> to ko ta yaya malam muhammad hadi musa masanin ilimin zamantakewa yake kallon wannan matsala wato mun zo zamani da muke cewa 21st century kuma ya zo da cakuɗe-cakuɗe abinda muke cewa cosmopolitan al'adu ne masu dimbin yawa shi har yanzu yana ganin cewa eh duk da an zama turan amma fata masa biyayya ita kuma tana ganin cewa tunda an zama turan ai zancen biyayya bai taso ba Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. jamila kamar da kika ce malamai da masana suna ta tarurruka akan wannan batu na mutuwa arme da kuma ƙoƙarin neman shawo kan matsalolin da ke faruwa tsakanin ma'aurata amma kamar yadda masu iya magana ke cewa ana magani kai na ƙaba ga muhawarar da zauren matasa ya akan wannan batu ibrahim abdulaziz bismillah Uh, kuma don tattauna wannan ina tare da wasu masu shafi da fashin baki ya da fako alhaji suna yakubu musa bayan shi sai kuma sana muhammadu awal to a tambayi da musamman alhaji ko shine kiraye kiraye da kuma taruka da malamai addini da ma masana ilimin zamantakewa ke ta yi anya sana tasiri ko wajen karfafa dankon zamantakewa a tsakanin ma'aurata da musamman al'umma hausa eh suna da tasiri suna da tasiri kwarai kuwa sai dai tasirin su kamar da ka sani wasu wanda suke bukata um, kamar wajen auratayya wasu wanda suke da matsala yawancin saboda irin wannan tarukan in aka zo aka yi bayani aka ba da shawara suna ɗaukan darasi a wajen sannan kuma wasu dama wanda daman can sun riga sun yi nisa wancan duguni abinda abin za ka yi kira da za ka yi musu a sun riga sun yi nisa ba su ba kawai sun riga sun kauce hanya wato wanda ya yi nisa bai kira kenan to alhaji awal kaji abin da shi malam yakubu eh, kana ga irin tarukan ko kuma irin wannan malama addini sana tasiri musamman ma wajen karfa dankon zamantakewar ma'aurata eh, to lallai kam yana akwai tasiri mai yawan gaske domin shi abu kullum shi dan adam kamar karfe ne ko wuka ne kullum yana bukatan washi to lallai lallai haka din yana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai kamar yadda ka sani shine cewar ya kamata a ce wato kamar kasar Hausa kasa ce wanda Allah ya mai faɗi mai yawan al'umma to ya kamata a ce a matsayin kasar Hausa a ce ana da masana ko kuma ginshike wanda komai ya zo za a yi a san shi a zauna a kai a duba a ga yake da zamani ba a ba abu kara zube ba yawwa saboda haka shi ake da samun wasu matsalolin sauransu sannan kuma ka dubi sha'anin magana matsalan wajen auratayya sauransu ko zamantakewan mu da yawan gaske akwai lamuran da ba abuwa baki sun shigo mana wanda mu ba al'adu mu bane ba su ma kama da mu ba to amma an ba su kara zube ana neman wa zai ne zai shiga mana ya yi regulator nasu to babu su an bari ne kawai misali yanzu kamar sha'anin aure in ka cire zaman fatiha a zauna a tofa a shafa komai an bari wa mata shi yasa yanzu aure ya zama da wahala misali kaga amma mu a shari'a akwai shari'a ya ce a yi eh akwai shari'a za na inda ce yi aure amma komai an bar an dauka an zuba an bar komai a dole a wahala suna takawa kenan suna taka muhimmiyar rawa dai eh, malamai addini eh suna takawa amma su kara gaskiya magana kenan a kara domin ya kamata a shiga wasu abubuwa wasu lunguna mai zurfi sosai wajen zamantakewa al'umma a gaya me ya kamata a yi to a alaja ko mun ji abin da su malamai amma in ka duba kuma wasu ma na ganin ilimin zamani wato na boko na taimaka wajen karfafa dankon zamantakewa ma'aurata anya eh, ilimin boko na taka wani muhimmin rawa wajen karfafa dankon eh, zamantakewa tsakanin ma'aurata musamman al'umma hausa idan ka da kuma ka fahimta da soyayya tsakanin ilimin boko eh sosai in wanda wanda ilimi zurfi kuma ya san amfani ilimi tana taimaka masa amma wanda ya karatu kamar sama-sama na zai ga kamar wani wayewa ne na zamani irin a shagala a yi abin da aka dama amma wanda ilimin ya zurfi to tana taimaka masa duk wanda ya karatu mai zurfi to ya san ya kamata ya san ka kai matsayi kaza ga yadda ya kamata ka tafi da rayuwanka shi ilimi kuma abu ne wanda za za ka yi amfani da shi ka inganta rayuwanka ba wai ka yi amfani da shi ka lalata rayuwanka ba shi yasa yawanci kai raga wanda suke haci wanda ba su yi ilimi mai zurfi ba wanda ina sun yi sama sama din to sai ga abin ya yaudare su yadda ake ce habitation is dangerous sai ga gaba daya ta lalata su to amma alhaji awal kai kai da kan cewa ilimi wasu na gani fa wani ilimin boko na ɗaya daga cikin dalilin da ke kawo taɓarɓarewa ma zamantakewa tsakanin ma'aurata musamman ƙasar hausa ko kusa ko kusa babu sai dai dama tun tun dama mutum tabarbarai ne shi ilimin boko ne a yanda na sani ilimi shi a tsoronsa jawhara ce haske ne ko irin ilimi ko sai ya danganta ga yadda shi mutumin ya amfani da ilimin da ya samu kenan zai kawo dankon zamantakewa tsakanin ma'aurata eh sosai ma domin ni na sha na zaune da wanda na san ilimin boko suke da shi in ka dubi tsarin rayuwarsu da tarbiyyarsu ya sha bamban da wasu ba su da ilimin ma kwarai da gaske Eh, ta yana zai taimaka wajen inganta soyayya tsakanin ma'aurata ilimin boko na farko shine wajen fahimtar juna lalle akwai shi wajen tsarin tarbiyyar yara ma akwai shi nuna na cikin ilimin boko kamar ta ina kenan misali wani zamantakewa shine mace shi namiji bakin gudu ya san hakkin matarsa mata ta san hakkin mijinta lalle na ga wa'annan eh saboda haka ilimin boko yana taimako kwarai da gaske yana taimakawa domin shi ilimi koya kake shi a sa ilimi jawhara ne haske ne eh to bayan zamantakewa alhaji akwai wani batu kuma shine yadda al'ummar hausa za ta ma kare al'adunta da kuma zamantakewa daga yadda duniya da kuma al'adun mutane suke canjawa saboda ci gaban abin da ke kira technology ko kuma irin globalization da sansu haka nan kuna gani ya za su yi su kare ganin kan cewa watakila ga bakin abubuwa na shigowa hmm, yadda za a kare dai shine wannan kungiyoyin da aka yi dole ne a rika tuni a rika yawan mutane tuni kusan kowa kuma yanzu mafi yawan mutane yanzu fa an waye an lura cewa ba komai ba ne wanda boko ko zamani ta kawo yake da amfani sai a zaɓi mai kyau ɗin wanda zai taimaka mai gurɓata kuma ya gefe da shi su yanzu kusan kowa yana da wannan basiran sai dai kawai matasa su ne irin wanda ba su fahimta ba ya kamata a riƙa tunatar da su ana fahimtar da su amma tana ke ganin kamar za a kare al'adunmu ganin kan cewa waɗannan eh, ga bakin abubuwa kuma ci gaban zamani ko kuma kayan eh, zamani wato technology shi ya kawo kuma ana ganin kamar zai taɓarɓara ya zamu mu kare al'adun namu shi yasa su su su masu taimakawa wajen karewa su ma su yi amfani da wannan fasahohin su ma su shiga ciki suna amfani da shi wajen yada al'adun ba wai a zanna kawai ana ta kallon wanda su kasashen duniya suka kawo kuma ma na mu mu shiga ciki masu shirye-shiryen fina-finai ne eh, masu drama ne masu wa'azi ne eh, masu kare al'adun gargajiya ne su masu tabbata su ma yi amfani da wannan hanyoyin sadarwa na zamani su ma wajen yadda ake cewa propagating nasu ideas din yau yada nasu ideas din to alhaji awala kai kana ganin ta yaya zamu kare al'adunmu da kuma ɗabi'unmu da sansu ganin kan cewa yanzu ci gaban zamani ya kawo irin abin da kira technology da kuma globalization wasu na ganin shi ya kawo mata ya zamu kare al'adunmu to ni a gani a gaskiya zan iya ce maka eh lalle yana da yana kawo matsala ko kuma da kuma kuma bai kawo matsala misali zan kawo maka misali wata ƙasa Japan duk wani ci gaban duniya na kere-kere na fasaha Japan tana da shi amma har yanzu Japan ita ce a gaba wajen kare al'adunta har yanzu in ka je so matsala ya danganta ga yanayin mu ne dole mu a samu tashin wa mu yunkura mu nemi ilimin technology din nan sannan kuma mu tsare al'adunmu tutai na zamu yi mu tsare eh shine abin da mun san wanda yake mai kyau mu tsare inganta shi mu kare shi mu package nashi mai kyau mun wa duniya haka ne eh kamar ta ina ta ina eh shine ta wajen a shiga harkan ilimi a sa a zaƙulo wasu al'adun da kasa masu kyau a rike su a dada haɓaka su a dada gawa duniya ga ina al'adunmu a rika mana a rika aikata su a aikace To Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share fagen shiga jami'a a Kano na cikin masanan da ke ta kokari akan wannan batu na mace-macen aure da kuma yadda za a yi a samu zaman lafiya tsakanin ma'aurata. Malam Hadi, a naka ganin me yasa duk tarurrukan nan da ake ta yi kamar har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, ko me yasa? To, abubuwa sun zo sun caccanja an sami westernization, ma'ana an sami tasiri na al'adu na kasashen turai wanda sun zo a kashi ko kuma a siga guda biyu na farko shine western education wanda shi wannan tsari na ilmantarwar da ya zo daga turai ya zo da sababbin nukuda da yake koyar da al'amura wasu abubuwan sun yi daidai da al'adar dan afirka wasu ba su yi daidai da al'adar dan afirka ba mm. so da har kullum dan afirka yana ta budin a cikin kokarin ganin cewar ya kai up to standard ma'ana ya je daidai da irin yadda wannan wato tanada-tanada suke a ciki a dukkanin marubuta da yawa sun sun yi har ma waɗanda suke a indiya da sauransu da su alimazuri sun zo sun yi su da kuma wato suna da yawa mm. samir amin uh, andrew gunda frank walter rodney duk sun yi rubuce-rubuce akan abubuwan nan alimus ri ya zo ya yi africa triple heritage mm. da ya nuna irin yadda dan afirka ya sami wannan abin nan din tun wannan ya zo da nasa irin abubuwan waɗanda sun yi nasu tasirin mm. sun dan caccanje wasu abubuwan sun dan gurɓata wasu abubuwan sun cire wasu abubuwan sun kasa babban abubuwa ba na cewa daidai ne ko ba daidai bane a haka abin ya faru to a karo na biyu kuma shine acquisition of western values wato aro duk inda wasu al'ada suka hadu da wasu al'ada zaka tarar da cewa ana yin aro kamar misali 'yan afirka sun yi aron al'adu na larabawa wurin kayan sawa wurin cin abinci wurin har yare abubuwa na yaren larabci ya shigo cikin hausa ya ma zama hausar har an manta da cewar ma wato larabcin ne haka kuma shi ma na al'adar turawa da suka zo su ma dan afirka ya kwashi wasu abubuwa na al'adunsu western values to waɗannan abubuwan su ne suka saka shi miji baya iya motsi yadda yake so a afirka gashi har yanzu shi bai gama tafiya daga zama dan afirkan ba ya zama baturan bai kuma zama dan afirkan ba bai zama baturan ba saboda har yanzu in aka tashi yin auratayya za ka ga an yi aure aure ya zo an yi bukukuwan za ga an kwaikwayi abubuwa na laraba an kwaikwayi abubuwa na indiyawa an kwaikwayi abubuwa na turawa an yi cocktail party da sauransu ka fahimta an yi disco kaga dai ana ta kwaikwayon western values irin na turawa but kuma a wurin zamantakewar ana yi rabi da rabi za a ga an yi abinci akan dining table an yi dankali da kwai ana sokawa da fork mm. cokali mai yatsu mm. amma har yanzu shi mijin kuma yana so sai matar ta rinka jin shi ne fa mai gida to matsalar da dan afirka yake fuskanta kenan mm. daga cikin values din da yake na africans har yanzu akwai waɗanda ya rike su kuma suna nan suna mai kaikayi a cikin zuciyarsa mm. yana so ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin ta na mai gida ita kuma tana ganin cewa tunda an tafi turai din mm. ma'ana an zama turawan a ta zama turawan sak su zama ɗaya partners su rike hannun juna kawaye ne mai kwa a ce shi yana gaba ita tana bin sa kamar yadda yake a zamanin da to a sai dai a rike hannu a tafi tare to wannan shine yake kawo tarnaki tsakanin miji da mata shine yake kawo wato matsaloli yake kawo bacin rai yake kawo tashin hankali yake kawo rashin tafiya tare shi har yanzu yana ganin cewa eh duk da an zama turan amma fate masa biyayya ita kuma tana ganin cewa tunda an zama turan ai can biyayya bai taso ba magana ce yanzu ta kawanci to wato abubuwa ne da suke cike da sarkakiya wanda ko da an yi nazarin su wato mun zo zamani da muke cewa 21st century shi 21st century wani lokaci ne da ya zo kuma ya zo da cakuɗe-cakuɗe abinda muke cewa cosmopolitan mm. al'adu ne masu ɗimbin yawa mm. yanzu a kano inda muke malam bahaushe ko katsina ko sokoto mm. ko jigawa misali zaka tara akwai ƙabilun najeriya daban-daban da al'adunsu akwai ƙabilun afirka daban-daban da al'adunsu akwai turawa akwai indians akwai larabawa akwai chinese duk tare ake harka da su ake hada-hada kuma kowa yana yin irin al'adarsa domin da ita ya zo kamar yadda shi ma malam bahaushe ke yin tasa al'ada to wurin wannan cakudewar ne wato abubuwan ba kamar shekara 200 ko 500 yadda kowa yake zaune a gidansu chinese suna wurinsu india suna wurinsu tura suna wurinsu yanzu duk an zo duniya ta zama abin da ake cewa global village ta taho karshe ta to za ta tashi abubuwa sun zo zamanin da ake cewa zamani mai rikitarwa shi yasa wato in an yi nazarin in ma ka fito da shi wato akwai cakuɗewar al'amura na globalization wanda iya wanzar da shi yana da matuƙar wahala yanzu misali idan tarukan malamai ya zo ya fitar da wani jadawali daga ciki an ce to maslaha shine mata ta yi wa mijinta biyayya kuma ga wasu al'adu global sun zo suna tasiri watakila ma wasu akan handset suke wasu akan intanet a kwamfuta wasu akan eh, eh, eh, satellite a talabijin kuma su wannan directly suke shiga cikin zuciya suke yin tasiri kaga kai tsaye kaga wannan ya sa suna da wahala malamai sun yi tarika manyan mutane sun yi tarika an yi nazarruka kuma duk an san waɗannan abubuwa da nake faɗa ba ni ne na fara faɗansu ba ni ma na zo na yi na gudunmawar na ajiye shi amma globalization ya sa ana ta tunanin to yanzu wannan taron da aka yi da wannan eh, jadawalin da aka fitar ya za a yi a yi shi fitar da shi da tabbatar da shi da ɗabi wato shi ma wani abu ne wanda sai an zauna kuma an sake yin wani taron shi kuma an tattara masana din su kuma su aikin su zo su ga to ya za a yi kuma a yi ya sa shi amma ba wai taron bai yi la'akari ba ne kuma akwai wasu abubuwa zan sake koma kan western education da kuma western values mm. shi wasan education ilimi ya sa wato in mutum ya yi shi zai zama ne yana da albashinsa yana zaman kansa yana karban albashi ko namiji ko mace wannan ya ba ya mace independence yanci dinta saboda ita za ta ci da kanta in ma miji ba zai ci da ita ba dama dai ai a zamanin da aka ci menene kowa ya ci ladan kuturu dole ya masa aski in miji ya ci da ke ya miki tufa ya baki gida dole ki masa biyayya ko ba komai to yanzu ke za ki wa gidanki kanki gida ki wa kanki tufa ki saya wa kanki mota ki wa kanki abinci da sauransu to kaga wancan tasirin babu in ma ka takura mace sai ta ce menene ne ne ne ne haka kuma akwai sashen na western values su ma sun sa tana da liberty al'adun turawa sun sa tana da wato yanci liberty na ta fita aiki ta dawo aiki ta fita unguwa yi duk abubuwa waɗanda a zamanin da sai ta nemi miji mm. eh, in za ta sai abu sai ta neme shi ko shi ne ma zai bata kuɗin kayan sallah kayan maulidi da sauransu yanzu kawai sai dai ganta ma da ɗinkin ta ta kai can kantin ɗinki ta zo da su ka gane da sauran abubuwa makamantan wannan to wannan ya sa wato ya salantar da tasirin ƙarfin miji ya salantar da dukkanin waɗannan takarruka da kiraye-kiraye da masana suke yi domin tasirin wancan yana da ƙarfi fiye da tasirin wannan. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike. abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo shin baya in rabuwa ta zo kiran amalanke naki ne ki kwashe kayan kin jiya ki kai can a gida naku a san maki ɗaki ɗan kaɗan kin sa kayan sun lankwashe kannan wasu ma sun maukaɗe kana wasu kan sun tasgaɗe gida ba laifinsa ba kin ga ke ma ba laifinki ba To ga tambayar da muka yi muku da kuma amsoshin da kuka bada tambayar da ita ce a ganinku ilimin zamani na taimakawa wajen karfafa danƙon zamantakewar ma'aurata al'ummar hausa da fahimtar juna da ƙara danƙon soyayya tsakaninsu ga da kuka amsa. A gaskiya bai yi ba, hasali ma shine silar mahi girman matsalolin da ke shahar ma'aurata a halin da muke ciki idan ka lura da illar da yawa 'ya'ya mata ba ta da iyaka. Na farko 'yar boko ba ta iya aure sai ɗan boko. Na biyu mai NCE ba ta iya auren mai NCE ganin takai ta hai karshen shi. Na uku kai kaɗan ka auri 'yar boko ka hana ta aiki. Na hudu idan kai wa mace mai digiri zancen kulle sai ta ganka wani ba ƙauye. Na biyar ɗan boko bai cika son mace ba sai 'yar boko sai su yi ta dubin juna da rayuwar makaranta a yi ta samun matsaloli na shida wadda ba ta yi boko ba ta yin biyayya ga mijinta musamman ma in tana da ilimin addini da dai sauransu sako daga munir dange Hakika shi ilimi wani abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwa ganin ya shafi kowane bangare don ni ga naune ba jiyau ba Akwai wata mata wadda ko asibiti za ta je sai an bambance mata katinta na asibiti don ba ta iya karantawa ballantana ta gane nata ko na yaranta. Wanda hakan kuma yana kawo wani naƙasu a zamantakewar aure da fatan maza da mata za a tashi tsaye don neman ilimi a koda yaushe ta haka za a ƙara samun ci gaba a zamantakewar ma'aurata. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Ƙwarai ko yau da gobe. Hakan ya sa duk waɗanda suka yi karatun addini da na zamani za ka ga tsarin rayuwarsu na aure na ci gaba da fahimtar juna da zaman lahiya mai ɗorewa a tsakanin ma'auratan. Sako daga Mudassir Ibrahim Mando Kaduna. Baya taimakawa saboda wannan zamanin mutane ba sa kula da ilimin addini, sun fi ba wa ilimin zamani muhimmanci. kuma idan baka samu ilimin addini tun kana karami ba, to rayuwar mutum zai gini ne akan abin da ya tashi a kai. saboda mutane suna ɗora 'ya'yansu ne akan su yi karatu don kar su sha wahala a duniya. Ka yadda kawari 'yar boko da ba ta da foundation na addini, hmm. Sako daga Nasir Muhammad Chiroma. A gaskiya yin karatun zamani mai zurfi yana sanya 'ya mace ta bijirewa dokokin aure. don za ta rika ganin ta yi ƙarhin ƙanƙantar da kanta a gaban wani ɗa namiji da suna aure amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba Allah dai ya kyauta sako daga Umar Bello Modibo Wura Biriji wannan gaskiya ne Umar Bello Modibo Wura Biriji hakika wasu mata masu ilimi mai zurfi suna da girman kai wannan take kawo daɗewa ba su yi aure ba idan kuma sun yi auren suna ɗaukan mijin kafaɗarsu ɗaya da sauran matsalolin da ba za su lissafi a nan ba. amma ana yin sa'a wasu rayuwarsu gwanin sha'awa saboda dukkansu sun tara karatun amma wasu gara ka auro mai karamin karatu sako daga alhaji na maliya wannan gaskiya ne domin ko da kishiya ce kake da ita in tana da karancin ilimi na boko ko na addini za ka ga zaman ba daɗi akwai tangarɗa ballantana kuma miji shi kansa sako daga hajiya hawa baba Wannan ko shakka babu, ilimin zamani na ƙara ma ma'aurata danƙon soyayya tare da fahimtar juna a tsakaninsu. Da fatan Allah ya ƙara mana fahimtar juna a tsakaninmu da matanmu. Sako daga Yusuf Heluwa Ɗandume. Tabbas ko shakka babu ilimin zamani na ƙara taimakawa wajen ƙarfafa danƙon zamantakewan ma'aurata ba ma al'ummar Hausawa kaɗai ba, saboda mace mai ilimin zamani ta san yadda za ta riƙa wa mijinta rai. musamman ma wacce ke da ƙoƙarin karance-karancen littattafan zamantakewar aure, wanda ta hakan za ta ƙara samun ilimin zaman aure kuma ta koyi hanyoyin da idan wata matsala ta taso za ta iya magancewa cikin sauƙi, da koyon yadda za ta tarbiyyantar da iyalinta. Haka shi ma mijin idan yana da ilimin zamani zai san yadda zai tahiyar da harkokin gidansa ko da ko mata hudu gare shi. kai wallahi muhimmancin ilimin zamani a rayuwar ma'aurata ba zai kirgu ba watan mu dai Allah ya bamu mata masu ilimi da kuma aiki da ilimin sako daga comrade zakar adamu kwantagora shugaban kungiyar a taimaki al'umma club jihar Naija. a'a yin ilimin zamani yakan zama babban kalubale ga matan kasar hausa domin kuwa akasarin mazan ƙasar Hausa sukan guji auren wacce ta yi ilimin zamani bisa tunanin cewa idanta ya buɗu ba za ta yarda mijinta ya juya ta yarda yake so ba. Sako daga Shamsu Habibu Azare. To Jamila tambaya ta nan dan me ma miji zai juya shi yadda yake so. ce. Gaskiya ban gane wannan ban ba. <laughs> Yawa to shi kuma Ibrahim Iro Modake ya aiko saƙon cewa a'a hasali ma yana sanya reni a tsakanin miji da mata ba za ta yi tunanin mai Allah ya ce ba sai dai ya turawa suke tasu holewa to jamila na ga kin bude ido tashin hankali <laughs> to gaskiya ilimin zamani yana inganta soyayya da kuma inganta zamantakewar aure sai dai a ɓangaren soyayya kafin aure wallahi wasu masu nuna gadarar 'yan boko ne suna saɓawa yadda addininmu ya shimfiɗa 'yan bokon soyayyar shan minti idan ka je hira wajen wasu 'yan matan 'yan boko matuƙar baka shan minti to a ba gidaje kake baka waye ba sai ma ka ji ana cewa ke saurayin naki ma muhammadiyya ne wai tun da baka ɗan eh amma kuma wallahi babu inda babu nagari na kirki Allah ka shiryar da mu da zara'armu amin Saƙo daga abubakar muhammad Hakika ilimin zamani yana taimakawa kwarai da gaske wurin zamantakewar ma'aurata da kuma ɗorewarsa da kuma iya hulɗa da zamantakewa ɗan adam. Saƙo daga M Baban Yusura Gusau. Ilimin zamani yana taimakawa wajen ƙarfafa danƙon zumuncin auratayya tsakanin ma'aurata kwarai da gaske. Ilimin zamani zai sa mata ta kare dukiyar mijinta wajen kula da shi a rubuce, wajen lissafi da kuma haɓaka shi ko baya nan. Duk wannan sai da ilimi zai samu. Matar da ba ta da ilimi babu abin da za ta iya yi wajen taimakawa mijinta, ballantana a fagen rayuwa baki ɗaya. Sako daga Adam Abdulkadir Alkanawi daga illorin jihar Kwara. Yau dai to. Ga shi muna da lokaci. Eh. Ni Abubakar Muhammad. Eh. Wanda ya ce ilimin zamani yana inganta soyayya da kuma inganta zamantakewa aure. Mm. Sai dai a ɓangaren soyayya kahin armi wallahi wasu masu nuna gadara 'yan boko ne. Eh. Suna sabawa yadda addininmu ya shin shinhiɗa. 'yan boko soyayya shan minti mm. wa idan ka je hira wajen su wasu 'yan mata 'yan boko kawai sai su ce kai dan muhammadiya ne tun da baka dan eh. eh suna ɗaukar mutum ba gidaje amma ni a gani na abubakar muhammad kai ne wayayye to ai shine kai ne wannan bokon nata ya zama na banza kai ne wayayye tun da kai ka fahimci cewa ba wannan kake ka san abin da kake so ba wannan kake so ba kuma ba wannan addinin ka yace kai ba sosai me yasa har zai damu da cewa za a ɗauke shi a matsayin gidaje a wannan lokacin sai san cewa to ba wannan matar da yake bukata ba kenan ba irin matar da yake so ba kenan amma idan muka koma gaba ɗaya tambayar mu na cewa eh, ilimin zamani yana taimakawa sosai ni a fahimta ta mm. ilimi yana taimakawa sosai mm. akwai wani wanda yace ce raini ni ban ga yadda ban ga yadda raini zai shiga ba saboda mace ta ilimi miji saboda watakila wanda bai yi zirhin ilimi ba mm. kamar ya ga ke miji da mata suna wasa mm. suna dariya mm. miji ya yi magana mace ta ce a'a ba kin sa a tsarin zamantakewan mu na gargajiya mm. mace bata isa ba komi kuskuren da miji ya yi kawai eh haka ne tana ji tana gani za ta yi shiru amma idan mace ta yi boko za ta iya a'a kaza kaza kaza ne ba haka ba mm. kuma ilimin boko ma ni misali abin ban ce na ban san ku ban iya komi ba har mm. yanzu na abin da na sani dan digon digon digon digon ne mm. amma mm. ilimin da ban yi ilimin boko ba da jahilci na na addini na ma ban ma san me ake yi ba gaskiya yawa kwarai da gaske ni ma zan iya cewa haka saboda kin san cewa duk makarantar islamiyyar da na da tarbiyyar da iyayena suka bani ban taba yin tunanin cewa in tambayi kaina wai mene me yasa ne Allah ya halicce ni ban taba yin wannan nazarin ba sai da na ina jami'a malama makarantar mu ta ce mana mu je mu rubuta takarda mu nazarin rayuwar mu mu san cewa me yasa ne ma muke na me amfani mu a duniya sai a lokacin Allah ya nuna min ashe an sannan ma tana cikin ƙur'ani. sosai su mutane da yawa suna yi ma matan da suka yi boko haguwar fahimta misali ni hijabi ban mm. taba tunanin zan sa hijabi ba mm. amma a wannan kasar ta america a nan cikin zuciyata na ji lokaci yayi mm. da ina niger ke dai wasu abubuwa dai a dai bar su amma boko ilimi tsakani da Allah yana da amfani sosai sosai kuma ya kamata gaskiya iyaye su fahimci cewa duk wannan matsalar da ake samu na sake-saken aure yana ɗaya daga ciki saboda inda a ce sosai saboda maza da yawa sun zaci nauyin da Allah ya ɗora musu su ciyar kawai amma akwai tarbiyya akwai kuma nauyin ka ilimantar da iyalin matakka ma in ba ta da ilimi kai ke da nauyin ba ta ilimi balle 'ya'yanka gaskiya yawa ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.